kin ga ko haushe mun sha kiɗi irin na kanto ciyawa da dubar wani ciyawa hakimi na ɗan Allah barka da zuwa ka shiga kanto ɓangaren kashi suwa jijiya Allah ya ƙara lafiyar na anguwa da halin hakimai mulki maganin isa dan dole fada fari da fada gidan wandani ko wacce fada gidan kashi abubuwan kashi yau